to gashi nan dai yanzu na tare da sanata danton zangina wanda kuma yana daga cikin manyan waɗanda suka kaddamar da suka kafa wannan jam'iyya ta pdp ganin cewa yau kakakin majalisar wakilai ta najeriya aminu tambuwal ya bar jam'iyyar ku ta pdp ya koma apc kamar yaya kuka ji ne to <clears throat> a gaske ba mu ji daɗi ba amma ba mu yi ba mu zama da shakka ko da mamaki ba domin shi speaker tambuwal da dadewa ma yana hudda da jami'a ta apc ko hawan shi kujerar nan ma da goyon bayan su ya hau saboda haka bai bamu mamaki ba amma mun mun dauka cewa jami'ar pdp ne ta daukaka shi jami'ar pdp ne ta kawo shi majalisa kuma ba za mu bi musguna masa don ya bi ra'ayinsa ba to ganin cewa idan ka duba ku rasa wasu gwamnoni da suka koma jam'iyyar apc ba baka ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata kamar ku koma baya ku duba ko akwai wani kurakurai da ya saka mutanen nan suke ta barin jam'iyyar pdp eh gaskiya ne ai kowane jam'iyya tana da hanyoyi na duban abin da ke tafiya cikin gidanta kuma mu ma pdp mun sha zama mu duba irin wayannan abubuwa in ka tuna ma da suka koma dinnan ai shugaban kasa ya zauna da su fiye da su biyar yana zama da su yana huda da su saboda haka ba wai rashin zama ba ko rashin biya musu bukata ba za a ce watakila ra'ayinsu ne bisa ga abubuwan da suka gani ko bisa ga yadda suka karanta inda suke mulki shi yasa suka yi haka ba rashin zama ba pdp tana da hakuri da yawa kuma tana daukan shawara duka ga mutanen da suke kawo shawara a jami'anta kuma pdp ba ta danna ko musguna kowa mu kuma ko da mutum ya koma wani jami'a ba ma fushi ba ma ta da wani rigima domin ba za a jima ba yawanci sukan dawo in ka tuna duk manya-manyan da sun bar jami'a wasu sun dawo masu tafiyan nan ma ko shi tambuwal din ma in ya je taba ruwan zafin apc ya ji zai dawo shi yasa ba ma fada da su don kara mu bata da su ranar dawowansu su ji tsoron dawowa to jam'iyyar ku ta pdp ta ce babu dan takarar shugaban kasanta shine shugaba goodluck jonathan kaman kana ganin yaushe shugaba jonathan zai fito ya ce zai tsaya takara a wannan kam ko da yaushe ya fito na san ba zai karya doka ba zai fito a lokacin daidai lokacin da hukumar zaɓe ta faɗa tunda dai ya nuna cewa zai tsaya rana ake jira mu a wurin mu aiki ne rage kawai to ganin cewa jam'iyyar pdp ta take mulki tun 1999 da aka dawo mulkin demokradiyya a nigeria kuma ga 'yan adawa sun zo sun haɗe sun dunkule a guri ɗaya wasu suna nuna fargaba cewa kamar a shekara ta 2015 pdp za ta faɗi zaɓe eh a gaskiya kan mu a pdp ba mu rena kowa ba ba mu rena kananan jam'iyyun ba ba mu rena babban ba su kuma na fata ba ba su rena mu ba saboda haka ba ma shiga a zabe mai zuwa da wasa kuma ba ma dauka cewa kawai za mu je mu dauka ne kaman goro a kasuwa za mu je mu yi aiki kamar da muka saba za mu je mu nemi jama'a mu bayana musu abubuwan da za mu yi musu in Allah ya ba mu nasara to ganin ka fito daga arewa maso gabas a yadda ake ta fama da matsalar tsaro a wannan yanki da kuma a cikin kwanakin nan da gwamnati ta fito ta ce ana sulhu da waɗannan mutane kaman yaya ka ji a zuciyarka lokacin da ka ji an ce yanzu za a shiga tattauna kuma za a tsaye da kashe rayukan mutane ai duk kowane mutumin bil adam zai ji dadi in ya ji cewa za a daina irin rigicin da ake ciki za a daina kashe mutane za a daina zama da fargaba za a daina zama da shaka kowa da kowa ya ji dadi ni dai na ji dadi domin a gaskiya abin da muka nema kenan wato sanata jonathan zangina kana cikin dattawa kamar wani irin kira za ka yi wa talakawa musulmi da kirista wajen ganin an haɗa kai kamar yadda da ake tafiya a gaskiya kira na shine dukkanmu mu zo wuri daya mu kafa jami'a mu kafa tarayya na najeriya bisa kan gaskiya bisa ga ayyukan da jama'a suke yi ba bisa ga inda suka fito ba ba bisa ga kabilansu ba ba bisa ga su ba ba bisa ga ko mace ko miji ba amma bisa ga ayyuka da suke ma jama'a kira na kenan